ya kamata mu rika saba wa cewa tambayoyin su rika alaka da darasin ina ga zai hukun ba da fa'ida da yawa na bismillah ma na'am cikin darasin da muka na'am fadai bismillah hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam eh wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innal ma'a ina cewa da ruwa ne tsarkakake ne babu abin da ke ai to wasu malamai suna kawo cewa wani za iya kai wanka ko da sabulu ba ko akwai sabulu ba sabulu ya ai da ba sai ka kawo wannan hadisin ba sai ka yi tambayar ka ka gani ba za ka yi wani dabara ba so kake ka tambaye ni ta hukuncin yin wanka da sabulu wannan kuma tambaya ta an yi sintiri ta riga ta wuce tun bara ko ba haka ba na ce bi to

yana canjawa saboda mai saboda abin da aka sa a cikin na alimin ko dukkan wani sinadari da zai ba komai za ka iya rawar ba komai a sanka wato su malamai suna kasa ruwa gida uku ne tahurun tahirun najis tahurun tahirun najis haka suke kasa idan sun ce tahur ruwa da yake mai tsarki kuma zai iya tsarkakewa ce ruwa da yake garai ba abin da ya garwaye da shi in ma akwai abin da ya garwaye da shi to abin da yake na matabbacin sa ne kamar da garwaye da kasar wurinsa ko tabo ko laka wannan duk ba ku tahur ne mai tsarki ne kuma za yi amfani da shi cikin ibada tahir shi ne ruwan da yake mai tsarki suka ce amma baya tsarkakarwa kamar ruwan da ya haɗu da madara ko ya haɗu da gari ko ya haɗu da fetur ko kananzir najis ruwan da ya garwayi da najasa ta yadda har warin najasar ko kalarta ko ɗanɗananta ya bayyana shaƙenta ya bayyana a kai a ɗanɗananta ya bayyana a kai to kaga wannan najis ba za ka yi alwala da shi ba za ka yi kowane irin abu da shi ba koma abin nan tahir shine suka ce yustamalu fil adat wa la yustamalu fil ibadat tahur shine yustamalu fil fil ibadat wal adat to waɗansu malaman ba sai da nan kasan ba sun kasa ne gida biyu kawai cewa ruwa gida biyu ne ko da ya zanto tahur ko ya zanto najis duk ruwan da ba najis ba tahur ne ma'ana ruwa idan ya garwaye da abin da yake mai tsarki ruwa ne ya garwaye da madara ya garwaye da man fetur da kananzir shi kenan yana nan a matsayinsa na ruwa mai tsarki za ka yi alwala da wanka da shi ba abin da ya dame ka matukar sunan shi ruwa abin da za ka kalla madaran nan da fetur din nan da suka shiga cikin ruwan nan sun kwace mishi sunan ruwa matukar ba su kwace mishi sunan ruwa ba to yana nan sunan shi ruwa ruwa da warin kanazir ruwa mai warin fetur ruwa mai madara a ciki ruwa mai kaza sunan shi ne ruwa da ba a kwace masa sunan ruwa ba za ka yi alwala da shi amma da abin ya shiga ciki ya yi yawa ta yadda har ya kwace masa sunan ruwa yanzu misali zo rodo aka haɗa zo rodo a gidanka kowa riga san cewa wannan kalar da ta yi yawa haka da abin da aka sa na zaki aka haɗa shi da shi ya kwace miki mai sunan ruwa ya zama wani sinadari na sha daban tunda baka iya cewa duk ɗaya ne shi da zo rodo da haka in ka zo sayarwa ma farashin daban idan za a kulla zo rodo cikin ruwa ka sayar bana a cikin leda ka sayar bana tsammanin ruwa zai zama haka farashin su ma yana shan bamba saboda sinadarin da ke ciki to kaga wannan abin da aka hada shi da shi ya kwace mishi sunan ruwa kaga ba za ka yi alwala da shi ba ba za ka yi kowace irin nau'i da nau'ikan ibada da shi ba amma har kawai jarka ce aka juye kananzir bayan an juye kananzir sai aka cika ta da ruwa idan ka ɗiba gashi kana jin warin kananzir amma za ka ce ba ruwa bane wannan kananzir ne bai yawan da za ka ce ba kananzir bane ba ba ruwa bane ba sunan shi ruwa mai warin kananzir ko ruwa mai warin fetur wannan baya hana ka yi ibada da shi su zance mafi inganci shi ne abinda ibn hazm ya tabbatar cikin al-muhalla banda shi ma da malamai da dama su shekul islam ibn taymiya da sauran kitabut tahara na shi mun kun fahimci wannan yanzu kaga wannan tambayar ka tashi da shi

za su ce an ce sai ka ce waye ce magana ce mai sauki ka gane mutanen mu ne suna da wahalar fahimta amma dai magana ce mai sauki ba magana ce ta rigima ba duk komai na addinin musulunci cikin ruwan sanyi ake fahimtar sa annabi sallallahu alaihi wa sallama kasko ne aka kwaba fulawa a ciki garin fulawa aka yi gurasa da ita ya zo ya zuba ruwa a ciki ya wanka lokacin da ya zo fatahu makka sai ka ce mai kuma sahabbai sukan ɗauki ko ma wani irin wanka ya dai wanka da sahabbai sukan yi amfani da khatmi al-khatmi nau'i na sabulu a lokacin su cikin ruwa su kada shi kuma su yi amfani da wannan ruwan wajen ibada alwala ko wankan janaba duk sai mai saboda ka duk ruwa iri biyu ne ko dai najis ko tsako duk ruwan da ya garwaye da wani abin da yake asalinsa abu ne mai tsarki to wannan ruwan yana nan a matsayinsa na mai tsarki mai tsarkakarwa kuma sai zanto tufka da walwala ka ce mai tsarki ne amma baya tsarkakarwa waye yace baya tsarkakarwa Allah ko manzansa ni da kai mun yi tafaki kan cewa mai menene mai tsarki ne to dan me kace baya tsarkakarwa yanzu cewa baya tsarkakarwa da awaci da ka ce najasa ne sai in yadda baya tsarkakarwa saboda wannan ni da kai muna da ijma'i a kai muna da ijma'in malamai don ruwa mai najasa ba zai amfani da shi ba wajen ibada to amma mai tsarki ne baya tsarkakarwa ta yaya zai zama mai tsarki yake tsarkakarwa ta yaya sai dai ko in ba ruwa ba ne ba kaga in ba ruwa ba to an garwaya shi da wani abu garwayawa da ta yi yawa ta kwace mishi sunan ruwa ne muka basara kamar ka ce konan zaki kamar misali zo rodo kamar dukkan wani abin da zaka hada coca cola da dukkan lemon kwalba din nan kaga wannan baya an sunan ruwa ina ba ta an fahimta duk mutumin da ya rantsa ce wallahi yau ba zan sha ruwa ba sai ya sha coca cola kafara na kansa ba kafara a kansa bai sha ruwa ba coca cola ya sha ba kafara a kansa ina fata an fahimta dan kowa ya san kuka kola la yatruqa alaiha ismul ma domin abin da yake ansa sunan ruwa shine suke kira alma'ul mutlak ma'ana abin da yin an kilayi ruwa wannan sunan zai gaskatu a kansa ba wai suna nufin wanda bai takutsu da koyo ba abin da zai ansa sunan ruwa shine kawai kaga ruwan da yake ya akwai kananzir a ciki amma ruwan ya yi yawa ta yadda kawai warin kananzir din ake ji kai ni da kai duk mun yadda mai tsarki ne rigimar shine ni na ce zai tsarkake kai ka ce ba zai tsarkake ba ni da na ce ba zai tsarkake ba na yadda mai tsarki ne dan haka na hukunta zai mai tsarkaka abinda kawai ake so ku yi ittifaki da mutum abu guda biyu ya yadda sunansa ruwa ya yadda mai tsarki ne ka gama da duk mutumin da yadda wannan abin ruwa ne ba wani sinadari bane ne da mun ba ko mai tsarki ne ka gama da shi da shi kai alwala da shi kai wankan ka ba wanda ya hana ka cikin musulunci in ka ga rigima ta taso bai yarda ruwa bane ba kunun zaki ne coca cola ce fanta ce ga bai yarda ruwa bane ba mu ko ba ce mu yi bada da ba sai da bai da ruwa ko kasa sai wanke to shi bai sallama ruwa ne ba amma ya sallama ruwa ne kuma ya sallama mai tsarki ne ai ka gama da dukkan mutumin da zaka tabbatar masa ka tabbatar masa da ba wannan guda biyu yadda ruwa ne yadda mai tsarki ne magana ta kare na'am eh. duwatsun guda uku mutum zai ajiye su ne ya dauki wannan ya yi amfani da shi ya dauki wannan ya yi amfani da shi har ya kammala zai riki gabansa da hannun hagu dutsen kuma da hannunsa na dama bayan ya tabbatar fitsarin ya gama digewa daga jikinsa ne zai amfani da su zai kara shi ne jikin gabansa ne inda kofar fitsari ke fitowa don koya ya kara shi sai ya ga wani abu ya dugo sai ya jefar na biyu na uku shi ke wannan shi ne hmm. a kan mai eh wannan hadisi ne ingantacce annabi ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya ba hijira bayan bude makka sai dai jihadi sai niyya abinda wannan hadisi ke nunawa bayan an bude makka baya halatta yanzu ne ce zai hijira daga makka ya je ina to amma baya kore hijira daga wani gari zuwa wani gari daban wanda ba makka ba duk garin da aka hana ka addini ka iya hijira ka tafi inda zaka iya yin addini amma yana nufin bayan bude maka aiko ba za ka yi hijira ka bar makka ba wannan ko ya faru ne saboda da musulunci a farko lokacin da annabi hijira ta kuma madina har zuwa lokacin da aka zo fitar makka wanda duk yayi imani bai hijira ba ana saukar da zargi a kansa har ma ana masa alkawari da shiga gidan wuta أولئك ما هم جهنم وساءت مصيرا إلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سنة كوا آيات يوسف ولا كأس الله أن يعفو عنكم amma wanda ba su barazana ake masa da saboda rashin hijira laifi ne to da aka bude maka dan wannan nauyin kare ya ci gaba da faruwa kan sahabbai sai annabi sallallahu alaihi wasallam da fati walakin jihadun waniya yace yanzu kuma sai a tafi jihadi jihadi kan ba ya sai ba har kiyama ta tashi waniya kuma duk abin da zaka yi kai kikkiawan niyya dan sai da niyya ne zaka samu sakamako wajen Allah bari ya gama bari ya gama bari ya gama ina jin ka dan me zaka yi hijira daga Saudiya ka zauna da nan da sanya nawa dini fi karfi fi gata kai nake tambaya ai tambayar ka nake sai ka bani ansa kaga dai can gurin addini fi gata sama da nan gurin tunda ko ba komai gwamnati tana fitowa ta ce addinin ta musulunci ko constitution din suka ce meye constitution din sai su baka kofi na qur'ani ko da wasa mutum ya wannan ai ya biya ka constitution din sai mika ma qur'ani waɗansu jami'o'i ne na duniya suka rubuto suna son su karɓo ya salabas na islamic university na madina lokacin bin bas suka ce ana son a duba syllabus din su dan a sanya Islamic University na Madina cikin manyan jami'o'i a duniya sai dauko Qur'ani da tafsirin Ibn Kasir da Bukhari da Muslim da <laughs> ita ga syllabus din mu nan gurin <laughs> yace wannan shine syllabus din mu <coughs> me kike tambaya eh duka guda biyun ake yi eh eh uku ko biyar eh a kowanne hoge uku za a iya haɗawa da ruwa da lokacin guda haka waɗansu malaman fikihu suka ce ka haɗa da ruwa da shi asyaf amma in kai ɗaya ma ya wadatar wata na'am eh. eh in ya bi ka ba za a ce ba ba in ya bi ka ba za a ce ba ba ta yi yanzu wannan abin kana kaddara faruwarsa ne ba saurara kana kaddara faruwarsa ne kaddara zai faru ku zama har mutum ɗari sallar ku ta yi wanda da bai bai kawo hadisin da yace ba ba amma wannan abin da yake nunawa ku lura da kyau kullum ba da hukunci daban cewa kuma in zo in yi ba fita cewa aka yi in nai ya halatta ba ta aka yi in nai mustahabi bane ko wajibi saboda akwai waɗansu da suke da fahimta haka gajeruwa idan aka ce abu kaza ja'izi ne kokari yake gobe kawai yayi yanzu misali an ce ya halatta bin masu buki sallah wani gobe da gangan sai bari zan ya kubuce masa yanzu samu masu buki ya bi Ka kaga wannan shirme ne duk wanda wannan bai fahimci addini sosai ba domin abin da ake magana in ya biya halatta ba ta akai ma ya kai matsayin mustahabi ba ba haka aka ce ba ko matsayin mustahabi bai kai ba amma in ya samu kansa cikin matsatsi himmar sai zo wa riski jam'i sai ya zo ya rasa sai ya bi shikenan amma wani da gangan zai bari tun da ana bin masu wuki sallah da gangan zai zama sa gida sai musu buke ta yazo bi shi kawai shi ma dai kawai ya bada haka mutanen musu ke. da zo nan tambayar abin da kake cewa mutum ne masu buki yazo ya bi sallah aka sai halatta a bishi to kuma shi wanda ya bi masu bukin ya halatta a bishi shi ma wancan ya halatta a bishi shi ma yanzu yaushe dan Allah zaka tsaya masallaci har kaga waɗannan sun faru ah, mutum bai da aikin yi ne har zai tsaya ga wannan jona-jonan har wajen kada ɗoriya goma sha kaga ba zai yi ba kaga in kaga mutane sun yi haka to lalle ba su san matsayin sunnar annabi a wajen su ba ya suka kyale jam'in farko ya wuce su ba su san lokacin da ake da jami'i ba wanda kuma annabi annabi sallallahu yana maganar a gaggauta a zo jam'i Allah madaukakin sarki ce kul khairat annabi ya nuna wajibcin jam'i ta yaya mutum ya bari har ma bai goma su farko ba sai masu buki na bakwai kaga akwai wasa da addini da mutum yayi wannan to nan malam idan mutumin da ya yi jalimanci sai ya abin nan ya zo yana nafila hmm. sai wani ya zo ya zita ya nashi abin nan shi ne mai farin labi mai nafila bayan wanda mun gama da wannan cikin karatu kada na aka fara ko ma me ya ja ba a ƙarshen sakamako zaka ce yana nafila wani ya zo bin safarin la yayi ko bai ba shi nan magana ta kare za mu karanta wannan a gobe in Allah kai mu a jibi ka rike son ce eh an yi kaula da tsakanin malamai akwai tambayoyi guda biyu lokacin su ya kure sai su yi hakuri zan karanta musu insha Allah daga jibi da mai tambaya akan kitabun tauhid